Assalamu alaikum a taron koli da ake na kungiyar kasashen Asiya da Pacific shugabannin sun amince kan ra'ayin China na bunƙasa cinikayya a yankin. A can Pakistan kuma wata babban motar bas ta fasinja ta yi hatsari a birnin Kaipur ta kashe akalla mutane 56 a ciki har da yara 18. kafin a yi bikin tunawa da sojojin da suka yi yakin duniya na farko a faransa wani jirgin saman bude ido ya yi shawagi yana kira ga shugaban kasar ya sauka daga kan mulki sai kuma masar inda aka bude makekin mutum mutumin nan na kabarin fir'auna da ake kira abu hall a bayan da aka yi masa gyara daga ƙarshe cibiyar tsare mutane na santo domingo a ƙasar ecuador ya fara gudanar da wani shiri na jinyar fursunoni da ke ƙarfafa musu gwiwa mu'amala da karnuka domin rage yawan damuwa salamu alaikum